من توضا فاحسن الوضوء ثم قال اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين شرحنا المقطع الاول من النص اشهد ان لا اله الا الله خير واشهد خير هذه الكلمة تطيبك أن لا تعبد إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله خير الثاني أن لا طاعة ولا استسلام المطلق إلا لمحمد بن عبد الله الهاشمي صلى الله عليه وسلم معنى كلمة الفضل لا تولي لا كلمة أخرى هو الله kalma ta biyu ba wanda za ka yi ba biyayya kai tsaye sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam duk wani makhluki Allah da manzansa su ne kadai za ka yi biyayya ido rufe ko ido rufe ko mai ne kai na ji al-ikhlaq saki ba kai bayan Allah da manzansa babu wani makhluki da za ka yi wani ko ka yi sai da izinin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ga su wani kan su wani san kuma ga yadda ya kamata ga yadda ya kamata ga yadda ya kamata kada ya kaza kada ya kaza duk wani abin da ka zo wani wanda ka zo in ba da izinin manzon Allah bane ba ka ka ga son zuciyar ka ne to shikenan kai ka fara sa'an nan sai Allahumma ja'alni min at-tawwabin Allah madaukakin sarki ka saka ni cikin masu yawan tuba at-tawwabin فيها مبالغة أليس كذلك الوالدين الذين يكفرون التوبة للتوبة يكونون كثيرا توبة بلا عدد فما بالك بالذين يقولون نحن استغفرنا وتبنا حتى ما صارت هناك بنور نحن الذين نطالب الله بالشيء قالوا أين الذنب الذي نتوب منه أين الذنوب التي نستغفر إذ استغفرنا وتبنا كثيرا لا حاجة لنا بل نحن الذين نصالح الله بالدين وإننا إذ استغفرنا حتى لم يبق هناك ذنب وبقي هناك احتياطي استغفار عندنا كثير مليان لا حاجة لنا ما أن الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتفكرين Allah ka saka mu zama cikin masu yawan duba ni ka saka kuma mu zama cikin wasu mutafakirina waɗanda ke tsarkake gabobin sa'annan ko ɗin suna tsarkake zukatansu saboda tauhidi shine tsarkake shi tsarkake zuciya sa'annan kuma alwala da wanka da waɗannan ba suke tsarkake gabobi in ya zama da tsarkake gabobi yana da muhimmanci to me kace a cikin tsarkake zuciya dama dan adam ya girki zuciya ko rai zuciya sa'annan da gangan jiki da zaki ne aka ce sai kai alwala sun kai sallah sai kai sai kai wanka sai kai kaza kaza sallah ma aka ce sai ka karbi al-qibla sai manyan malamai su ce wa'in da suke banki da suke fassarta abubuwa suka ce abin da ya kamata ɗan adam ya yi la'akari da shi shi ne al-qibla aka ce in ka hukunce ta kai sallah sallah ta in ka kauce sallah ta yi yake ina ga zuciyar da za ta kauce ga barin Allah da hukun sarki da zaune wani abu. Kuti har kama ne kafuwa min jannatin ya da hulmin aiki har ya ce wani masu Allah ya zai bari haka za a buɗa masa ko ko min aljanna guda takwas ya shiga duk inda ya ga dama قال أبو عيسى وفي الباني عن أنس وعقبة بن عامر قال أبو عيسى حديث عمر حديث عمر قد أولف زيد بن حباب في هذا الحديث يجي حديث عمر أي صابا أي صاباني أن صابا زيد بن حباب أجمل قال وروى عبد الله بن صالح وغيره عن معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس عن عقبة بن عامر عن عمر وعن ربيعة عن أبي عثمان عن جبير بن عن عمر umara wa hada hadithun fi isnadihi istirab yace an samu istirabi rawa rawa a cikin wannan sanadi wa'annan sun fita daga wannan wa'annan sun fita daga wannan wa'annan sun dauke wannan wa'annan sun daga wannan ولا يصح أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كثير شيء قال محمد وأبو إدريس لم يسمع من عمر من عمر شيئا وعلى كل حال هذا شيء مأمور به babu fi wudu'i bil musti Yake ba da ke bayanin ayi alwala da mu. ayi wanka da sani menene ne da sani a wurin ba wannan kwano cikin ruwa ko sai kara cikin kwano ko ai cikin ya kaskace akwai cikin ruwa na ka kuma ruwa ya ka daidai ai ba zai kama amma aka sa har sai ai za ki fara ayyukan wanne ne sani dukkan ruwa shi ne bayi to aka ce shi za ka yi wanka da wankan jalaba wannan ne mutu kuma sai bisa uku sai ce shi kuma za a yi alwala ne قال حدثنا احمد بن منيع وعلي بن حجر قال حدثنا اسماعيل بن بلية عن ابي ريحانة عن سكينة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضا بالمد ويغتسل بالصائم من قال الله صلى الله عليه وسلم يغتسل الولاد المؤمنين جدا وقدهم kuma yana wanka da gwargwadon sa'i ma'ana kwano da yake da sa'i wanka da zai zai zai zai zai an taba gudanar da kai ها؟ إيه؟ أيوة، قال وفي الغالب عن عائشة وجابر وأنس بن مالك قال أبو عيسى حديث سفينة حديث حسن صحيح يأتي حديث حسن صحيح وأبو ريحانة اسمه عبد الله بن بكر وهكذا روى بعض أهل العلم وهكذا رأى بعض أهل العلم الوضوء في المسجد والغسل في الصلاة يأتي حكم على ذلك wannan iya wadatar ba manzon Allah ya tilasta ka bane a'a a karancin abin da zai wadatar kenan sa'annan kuma za a iya karawa gwargwadon abin da ɗayan mutum ba su ma da shi da yawa ba in ya ɗebo kwano zai yi zai yi duk girman da ke don ba a ce ya yi girman da eh. <laughs> to shi kenan a da qadr in aka samu wanda wannan da yake ba ba sai kara ba وقال الشافعي واحمد واسحاق ليس معنى هذا الحديث على التوقيت امام الشافعي da imam ahmad suka ce wannan hadisin ba yana nuna cewa daga wannan shi ne za a yi mai halatta a kara a'a mafi karancin abin da za ka iya yi kenan in bai yi ba ba mun gane ko annahu la yajuzu akthar minhu wa la aqall minhu wa huwa qadru ma huwa qadru ma wai wannan magana ba tana nuna cewa ba za ka iya yin kansa da kwano ba ko mudu ba ko kuma ba za ka iya yin sama ba ne a'a mafi karancin abin da zai wadatar kenan in bukatar a tsara ya kama sai a yi shi ne wane ne muhammad bin idris ko ashadi دائما محمد بن ادريس الشافعي لا بارك لك فيما يمكن يوم muhammadu da kirin shafi ya je wurin imamu malik ya tambayi ya nuna masa ya ce kai muhammadu da kirin shafi ya ce ni ya ce ya zauna ya ji karatu ya ya ce kai ne muhammadu da kirin shafi ya ce ni bakurai ya ce ni ce na zama ji karatu ne kaza kaza kaza sai ban ma ya ce amma na kana nuna na ladabi game da hadisi na ga lokacin da nake karanta hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana wasa da yar yar ya tsana ka mun da sai ce Allah ya kare ma ma ahlul madina malikul arab yace ba wasa nake ba a lokacin ina rubutu ne akan Allah sai ce daga abin da sauka sai nuna masa sai ta yaba da wani yace eh na san ba za ka komai ba amma al'ada ta ina jin hadisi ina da karatu sai na rinka tsara ba dan ke taimake ni akan hajja ba ki dai ki turu da a'a wai yana rubuta hannu yana rubuta aka ce yadda da ke imam malik ba wa tsawon wurin yin imam malik ba ke wa dukkan malaman da suka ne ko kasu guda kuma ko guda ne ba wanda yake da tsanani da kusan tsanani sama da wannan a kowace yace na karɓa kana kuma na da lalace game da hadisin manzon Allah a karɓa kaza wa mai nayi na yi dariya na yi mai dai ko daya mai dai yake na karna karanta hadisin manzon Allah har mun gana mu ɗaya ya tsakana mu yake yace akramakallahu ai ba ku ba wa sanki ba ga hannu na yace na ga hannu ya nuna masa haka yace yayi babu komai yace ina eh, san ba zan komai ba saboda in ina son na hajja ta karatu ana wani da malaki da sai na yace to za ka bai za ka mai mai ka tsira tun karanta yace eh malam ka karanta da mu hadisi biyar ko da ko da biyar ko da ke faɗa masa yace to karanta nan ne da farko ne kake balagani عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم kace balagani kace haddasa kace akbarna ya kawo kakkaf baki daya imam malik bi ma ba ko daya ba ina ka sauka sai ban zo ina zai dole ne da sauki a gidana imam malik ya dauke shi ya kai shi gidan ya sauke shi irin wannan ba a tsali ba a barin imam malik a lokacin imam malik ya haife ni malamin sane shehun sane komai da kuma imam shafi ya ba ma sai ya sallama ba ka je kai karatu mutum kuma sai da alfarma ma ka nema sa'an nan yi zauna wurin imam malik imam malik na gidan da ƴar tsara karatu da wasu gidan ƴar tsara karatu ba da masu yi kaza kaza sai aka zo aka zauna ana karatu ana darasi imam malik ya kawo hadisi yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tace zai ranka iyalansa sai wayan mutane ne suka kai sai manzon Allah ce a inna haka iya kada ku munan kada ku zaci wani abu ma ta ta to shi ke sai mun mura ka ta ta yaya za a ce mu ya kuma da jibi ne manzon Allah ya yi wannan wannan ya faɗa wannan ya faɗa imam imam malik kusa imam shafi kusa da shi yake zauna imam malik na zaune gefe haka ba wani tazara ba kujera daya imam shafi sannan sauran almajirai wannan ya faɗa wani sai imam shafi ya ce ai ba zai taɓa yiwuwa ga mumini ya nuna nan da to game da manzon Allah ba ya yi da ya kasa sai a ko haka ne me yasa manzon Allah ya faɗi haka sai imamu shafi ya daga hannu ai ya imamu ta hajjija abin da ya sa Allah ya faɗi haka yana nuna mana ne mu al'ummarsa in irin haka ya faru ga yadda za mu yi yake baraka Allahu fika saka mishin albarka ya masa addu'a ta alheri addu'a ta albarka ke eh, kuna so kudi dadi ne ku karku tarihi rayuwar Imam Malik wallahi kar ku tarihi manya manya malik Imam Malik Imam Shafi'i Ahmad bin Hanbali Ishaq bin Rawiya haka suka zauna suna karatu Imam Shafi'i eh, Imam Ahmad Imam Ishaq bin suna suna karatu waje daya wurin malami daya aka zo khalifa al-mahdi ya aiko mai mamu malik kyauta a cikin abu ya ake sai ga jinan khalifa ya ce a kawo maka kyauta ya ce eh daidai ne in ya in ya zama na ma'aikatan gwamnati suna kiyaye iyakoki na kasa malamai da ke kiyaye iyakokin Allah kuma sun tantance shi kenan a kudi a jesu ga ɗar imam an tashi ɗar imam malik aka zo a dauka ya ra'ayi ya ce mata talakawa sun fi mu bukatar wannan ku ba ni sun mata na tare idanuna wata imam malik da zaka sun ma ya ce idanuna ba na sun suna ruwa wani ya gani ke na yi kiyamar da bai manci ba da wasu cewa in an fada fa menene ba haka bane yake a ah, Allah da Allah ya yi saboda Allah kada wani ya kake ba ita za ka ji daɗin ilimi sai kana karanta tarihin da. sai kana balle yanzu al'amari ya yi sauki duk wani malami sai da kai yi Ka kakkafa a cikin kasuwanci ka saka cikin jiki in ba ka da daman karatu Lalle da sai an karanta littafin tarihi na manyan manyan malamai manya manyan malaman sai sun kai mu addinin musulunci hidima ka ga yadda al'amarin ya kama yadda ya fara yadda ya zo yadda ya har karfi kamar yadda ke ba da labarin imam ahmad da'ima me yasa aka san imam ahmad sunna imam ahmad sunna saboda me kamar yadda muke ba da labarin imam malik me da me ya gani su a duk ki daya sai ka karanta tarihi za ka ga dadi za ka san ilimi na da darajar babu ma ja a cikin karahiyar israfi fil wudu'i bil ma'i yace ba da abin da suna an haramta mutum yayi barna da ruwa a lokacin da zai alwala ko wanka wa kada ka fita zai shi kada ka tsara da kai ka zubar da ruwa قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو داود الطيالسي قال حدثنا خالد بن مسعد عن يونس بن عبيد عن الحسن عن عن حسين عن حسين بن زبرة السعدي عن عن ابي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من Allah ya من manzo Allah ce inna lirruhi shaytan akwai wani misali da yake zuwa cikin alwala yana fata mutane ba da hukun alwalahan sunan alwalahan fattaku waswasan mal saboda haka guji waswasi na ruwa ruwan na tsarki ruwan na tsarki na wanke su nawa ya wadatar ko da wadatar ba wai wani shekan da ruwan bulahat akwai kuma abu murra akwai kowanne da aikin da yake قال وفي بكر عن عبد الله بن عمرو وعبد الله بن مغفل قال ابو عيسى حديث ابي بن كعب حديث غريب ابو عيسى وزع حديث ابي بن كعب حديث من ضعيف وليس إسناده بالقوي والصحيح عند أهل الحديث يجي سند وانا حديث باشي ذكرتي بين كتب بايا كتب ولما لم الحديث لأننا لا نعلم أحدا أفسده غير خارجة التي سبب مستوى ذكرت وانا حديث لقاء الإسلام والإسناد في خارجة وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن الحسن يتعرض وانا حديث دبن دبل الحسن قوله معناه حدث Wana يكون في هذا المجال النبي صلى الله عليه وسلم شيء in dai hadisi ne masu zuwa manzon Allah aka ce hadisi ne amma magana ce ta al-hakim al-hakim ma ga majalla ya zama wakila wa hajjatu rabbil qawiy min afadina istiqalina wa al-qalib min rasul na alaihi wa sallam kina wa sahabahu mubarak abdullah ya qawla babu ma ja'a min kulli berarti dia menarik adalah Allah SWT. Mana saya adalah dia adalah Allah. Mengapa? la arafa na al himar sai ba adam ba dan ana jani wani abu a kaddara wani abu ai kowa ma sai yana domin za a kaddara yace iza kuntum ila salati غير متوضئين فاغسلوا in ba in ba wannan kanjarawa kai ba ma'ana duk sa'ad da za ka yi alwala ko kana alwala ba ta warware ba sai ka yi ba haka ba ne a yi lallai da aka tsira ko al makura, da mun gane ko to sai suka ce to mufaddarat al-qur'ani min al-qur'an wa ghayr min kalmomin da ake kaddarawa aya da miki da ma'anar da waɗannan kalmomin suna cikin alƙur'ani ne alƙur'ani ne ko ba alƙur'ani ba ne in ka ce ba alƙur'ani ba ne su yaya a kai alƙur'ani ya bukaci wani wanda da ba alƙur'ani ya ke in ka ce alƙur'ani ne mai ne mai ce ne hujjarka kuma ba malamin da ya tafi alƙur'ani ba a malamin da ya karanta aya sai ya yi sai ya yi tarwiyyi sai ya yi tafsiri ba zai ko bismillahir rahmanir rahim kawai da kawo wani da ku ga zauna da ce bismillahir rahman ina mana ina mana bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rama mai jin kai sai mai magana ta cika abdau ana'u amshi ba ta kaddara ba abdaku bismillahir rahmanir rahim sai da aka kawo wannan takdiri sa'annan sai ne magana ce wannan da ka kaddara alqur'ani ne kuma alqur'ani ba alqur'ani ne ba alqur'ani ba ne to yaya alqur'ani maganar Allah ya bukaci ka takdirin ka kai ajibi nan ya samu ma'anar da ne bayyana niyya a yawan nan abu da ina mana sunna ce na sunna wanda ya fada bayyana niyya ne eh bayyana niyyar abin da mutum zai yi eh bayyana niyya eh ka ce ka fara ka fara karatu da sunan Allah eh ba niyya ta ta gaba ba niyya ce ma'ana kalmar bismillahir rahmanir rahim din إيه لا اله الا الله اي لا معبود حق لا معبود بحق بحق هذا مقدر امرك المقدر اليس كذلك؟ هذا هو الآية تلك المسألة قال حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا سلمة بن الفضل عن محمد بن اسحاق عن حميد عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضا لكل صلاه يتي من صلى الله عليه وسلم يكتب ينا الولاء وتب صلى تب ان من الله في صلى في الولاء. سبحان الله بني ابي ظاهرة أو غير ظاهر الولد له وكان قال قلت لأنس لرواية المسألة كوكا كيف نسقوك هبين فكيف قلت تسلقون أنس ثم سأل الله صلى الله عليه وسلم في رب صلى في يا وجه يا ويا قال قلنا نتوقع وضوءا واحدا mun kasance a zala ɗaya muke yi muna salolin sai kuma wannan a zala shawarwarin kuma sai mu saba da asala قال أبو جزا وحديث حميد عن أنس حديث حسن غريب من هذا الوجه والمشهور عند أهل الحديث حديث أمر بن عامر الأنصاري عن أنس وقد كان بعض أهل العلم يعرف على كل صلاة استحبابا لا على الوجوب وإنما لم يستطيع an so mustahabbi ne duk sa'an da za ka yi sallah kai alwala ko da wanda alwala ta farko ba ta warware ba istighfari ne wa'anda suka ce wajibi ne ai mun bayyana da ko muka bayyana da aka yi muku ko وقد روي هذا الحديث عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا ارويت ان حديث لك عبد الله بن عمر الله يكرم سيداتي من توضا في على قبره ولي الولاء كان سيدي كان الولاء الولاء والتورع با كساكي الولاء كتب الله له به عشر حسنات يتي ويحل في باج لا داوما قال وروى هذا الحديث الفكري الفكري عبد الرحمن الفكري يروي ون الحديث عن أبي قريش عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا بذلك الحسين بن حريث المروزي قال حدثنا محمد بن يزيد الواسطي عن العفريتي وهذا اسناد ضعيف يجي ولا اسناد ضعيف لي ابن اذا امام الترمذي بقى وهذا حديث ضعيف يجي وهذا اسناد ضعيف ولا اسناد ضعيف لي بايا هنا سامو wannan hadisin da wani isnadi ya inganta shi shi yasa baya kore ingancin wannan hadisi sai ce isnadi da ke gabana da ibi ne ko akwai rauni da ciki ko akwai magana sai ta yi har samu wannan hadisin da wani isnadi da babu ko mun ga sarki ne wani magana ko قال علي قال علي بن المديني قال يحيى بن سعيد الخزاج ذكر لي لهشام ابن قوة هذا الحديث فقال هذا اسناد مشرقي يتي ان فدام هشام له قوة وانا حديث لو كفدا ذاك كاو سند يتي هذا اسناد مشرقي اي وانا اسناد دان غبس ne ma'ana mutanen gabas mutanen ke kuma mutanen kuma da basra mutanen iraq sun fara wannan hadisi shine ma'ana Ahmad bin Jafi qala sami'tu Ahmad bin al-Hasan yaqulu sami'tu Ahmad bin Hanbal yaqulu ma ra'aytu bi ayni mithla yahya bin Sa'id al-Qattan ibn Imam Ahmad bin Jafi tabaka nan wani mutum mai tawaka mai inganci a cikin hadisi kamar ya ka tsaka qala hadathana Muhammad bin Bashar qala hadathana Yahya bin Sa'id وعبد الرحمن وابن مهدي قال حدثنا سفيان بن سعيد عن عمرو بن عن عمرو بن عامر الانصاري قال سمعت انس بن مالك يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الثور عند كل صلاه قلت فأنتم ما كنتم تسترون قال كنا نصلي الصلوات كلها بوضوء واحد ma lam nuhlik yati fi sallatin alwalata kuma yake ta zamu sai alwalata wa ruwa kuma gharib ne yace babin da ya zo cikin bayanin cewa za a iya yin salloli da alwala ɗaya matukan alwala ba ta warware ba قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن علقمة بن مرسل عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوقف لكل صلاه مثل ما صلى الله عليه وسلم يقول الدين الاولى اقوم وتصلى فلما كان عام الفتح في كرم أكبر مكة صلى الصلوات كلها كلها كلها صلى الصلوات كلها بوضوء واحد ومسها على قصيه في كرم أكبر مكة من ذكر الله يصلوني والمجلس صلوني ستة ولا شيء من ذكر الله سأل إلا فأكبر مكة wa qala umar sai sai na umar yace innaka fa'alta shay'an lam takun fa'altahu yace ya manzo Allah yau kai abin da ba yi qala hamdan fa'altu idan manufa na yi haka don ku koya don ku san in ina alwala ko sallah ya halatta in ba alwala sun alwala ba ya halatta ka hada قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وروى هذا الحديث علي بن خلف خالد عن سفيان الثوري وزاد فيه توضأ مرة مرة أو أن الرواية في من الله يشهد ولا تؤتى قال وروى سفيان الثوري هذا الحديث ايضا عن محارب بن يسار عن سليمان بن بريدة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضا لكل صلاة يتوضا صلى الله عليه وسلم يا ينا صلاة ينا صلاة قوة صلاة ورواه وكيل عن سفيان عن محارب عن سليمان بن بريدة عن أبي قال وروى عبد الرحمن بن مهدي وغيره عن سفيان عن محارب بن بسار عن سليمان بن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا يجعل رسولنا حديثي مرسلا وهذا أصح من حديث وكيل يجب في مرسل يا إن جلت لرواية حديث وكيل منين حديث مرسل المرسل ومرسل منه صحابي فقط سند ابن أبي قال حدثنا فلان عن فلان عن فلان جاءك كيكا ثاني sai zaka ki sunan sahabi ne qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al mursalu huwa ma rafa'ahu tani fa qala nabi fa qala qala nabi sallallahu alaihi wasallam shine ma'ana معنى الإرسال مرسل به لأنه سند إذ أن السند ينقسم إلى قسمين سند متصل وسند منقطع السند المنقطع خمسة أنواع المرسل أو الإرسال المرسل المنقطع المقبل المدلس المؤلف أو الإرسال الإرسال الانتفاع الإيثار التكليف التعليم هذه خمسة هي أنواع الاتصال في السند كل بقاء كل مهما كان فهو الكتاب ولكن علماء الحديث علماء علماء الشأن نظروا الى مكان وكيفيه وقوع الكتاب فأعطوا كل مكان او نوعيه لقبا خاصا به duk da musulmani da isa ya zuwa kace من ne a samun musulmani amma malaman hadisi sun suka ina yi ya faru yaya ya faru sai suka ce duk jinin da aka samu bangaren sahabi an dauke sunan sahabi ta ce ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da ce hada kan ko hada wal irsal mun gane ko in aka samu jini aka dauke sunan wani daya ko biyu amma daban-daban sai a ce hada munqadir in aka samu jini an dauke sunan ma a mutane biyu ko a jere sai a ce mu kan au al ba. sa'annan ga tafi yace wa ma ata mudallatan nawani al-awwal isbat lil-shay wa an yanqula an qawluhu bi an wa an wa sa'il la yusidu la kiyya sifqa fa'ahu fa'ahu bima la ya'al da dalilin ne yake ya kasance na farko mutum yana zuwa yana kira suna hadasana fulani hadasana fulani da ya kai sunan malamin da ya san kowa ya san wannan suna yana fada ba za ka ga hadisin ba ke tsallake sunan malamin sa sai kawo sunan malamin malamin sa ya yi tafiya ko kuma a annabi ba zai san tsallake sunan ba sunan na nan amma ga sunan da aka sani bai kira wannan sunan ba sai ya kawo wani lakabi ya bayar don sunan ya zama ya karbo wajen shi ne sai a sai aka ce ake ce mata sa'an nan kuma na karshe a ta'ali ko awon Allah ya ce ma awwalul isnadu min yulaqu wa law ila akhirihi mu'allam kamar ku ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam duk wanda ba sahabi ba yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an sabata وهذا أصح من حديث الوكيل والعمل على هذا عند أهل العلم أنه يصلي الصلوات بوضوء yace malamai suka ce za ka iya yin salloli ko guda nawa ne a sahar la'asar magarba in alwala ba ta warware ba in kuma ka ga dama ko ba ta warware ba za ka yi tasbih amma alwala ta warware ba sai ka ga dama ba tilas bi wudu'in wahidin ma lam yusbit wa kana ma'ruf yadda wa qawli kulli salati yace wa yasma la rayu kasance duk sa'an da zaki sallah ta cikin da alwala ko da wannan alwala ba ta warware ba istinbab a wa'annan istinbab kenan an so وإرادة الفضل سبب الصابر نور على نور ويروى عن إبريق عن أبي قطيب عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ على سور كتب الله له به أجر حسناته وهذا إسناد ضعيف وفي الباب عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر بوضوء واحد إذا صلى الله عليه وسلم يا إذا يا إذا صلى الأثر الأثر دعا باب ما جاء في مروء الرجل والمرأة من a wani yana yiwuwa? eh ana kwatantawa? eh ba za ka rena ka ba eh wai ya saka mata ya saka mata da ka za ka rena ya saka mata komai ba ta rena ka sai ka saka mata ruwa ki suna ganin mamaki kowa suna sa'an nan sai gama yau shagon tsawa ya samu kamar abin da ban kunya yanzu yanzu cikin lokaci daya za ta gaba da kai ba haka yi kari za a dauka ya kai tsawa kai mai za ka yi nan ana nan rayuwar mutum ba haka ba ba haka tafiya ce kuma mulkin tafiya ah. a duk inda kowane ne zai mace zai mace da kowane daidai da sai na kuma sai san yi mai ko ba yau yamma da ba ba ka da yadda za ka yi haka rauna na ne amma kuma yadda Allah ya rubuta su kowa ka su kowa ne ke kai maka ko na ba ba wani ba yi da ba ya da yake da yake da yake قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينه عن عمرو بن دينار عن ابي الشعثاء عن ابن عباس قال حدثتني ميمونة اسم ميمونة تبان الأباري قالت ميمونة أم arabi mai muna su wai sahabiya ko ya dan kace mu sahabiya ai ka rage da zai ce ne goma sallallahu alaihi wa ba haka bane dalili take kuntu agtasilu ana هذا لا رأي على حد قول ابن مالك في أدلته وإن على ضمير رفع المستقيم عتبت فاصل بضمير المنفصل قلت اسكن أنت وضعك كنت أنا وجاهلي من الأنصار تجي كنت ناكسر ني inda كنت wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam larabci yana bukatar dan abin da amma sai da yayi sai da yayi amma ala ala lugatin bayyin amma ibn malik ibn adiya wa in arada ni rabbi mustafil adasa fam fam bi rabbi tamir al-fasl yasa ni kuntu na kasance ni gaibi wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة Ina ka san da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna wanda da cikin na ya nan ayyuka da ta faɗa قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح amma kai in za yi da ita kashi ba ka fita da furaifi in za yi ba zai yi ko eh ba zai yi ko eh zai yi ya halatta da furaifi da ta ya halatta <laughs> wannan ɗebo wannan ɗebo ya zuba ba a ce ba a zuba ba yadda za a yi sai ruwa ya ce garbi ya ce ruwa ya taɓa kuma ya ce amma bai kana wannan ruwa ya zo mana kaddara ko kiki na tsakanin ɗaya na nan ɗaya na nan wannan na wannan na waka me waka a dai a zuba a dai a zuba na na aisha sai har in dai mu Allah barki barki barki na ke ba ma'ana wani sai taba jiki ko ya amma da aka rubuta ana kuma da zama ya kuwa da kuma Allah ya kuwa da Allah bai ji wannan kuwa ya kuwa da Allah bai ji wannan kuwa ba sai duk da kai daraja kan Allah da daraja duk da kai sai sai da kuwa Allah da Allah amma shi da matan suna da abinci shi da matan suna tsayawa su wanka a cikin mutunci daya wa zai baka wannan labari Anas ibnu Abbas kowa da yake mai wannan duk wanda ya faɗa ma wannan magana sai dai sai ni ma na jiyo ne <laughs> wane ne kana waɗanda suke ba wanda zai ga wannan sai mai muna مثل هذا مatan صلى الله عليه وسلم وهو قول عامة الفقهاء ألا ما تعين مثل الرجل والمرأة من إناء واحد قول عامة الفقهاء من ذا الله يا أبو البكير ما يسعى dukkan malaman ciki wa abin ya halatta معقبني قال وفي الباب عن علي وعائشة وأنس وأم هاني وأم سمية الجهنية وأم سلمة وابن عمر قال أبو عيسى وأبو الشعفاء إنه جابر بن زيد باب ما جاء في كراهية فضل ظهور المرأة yake ba ka take bayanin waɗansu malamai suna ganin cewa in matarka ta ɗauki ruwa ta yi wanka da ke a wanda ya saura din wai ba za ka dauka kai wanka ba to shine ka wannan hadisi zai zo ya kawo hadisi da yake inganci da ke tabbatar da halaccin haka mun gane ko imam abu kusa abin da ya samu shi ke kawowa yakan samu magana da kishiyarsa sai jingina ya gani ga abin da ya fi to sai kawo farko kibadin kaza sannan kawai shi ga kibadin da ke tuka sai har ke nuna cewa wancan hukuncin an yafi ko ko a'a wancan hukuncin ba wai wajen bane ko haram dalili ga wani hukuncin da ya zo yake kuma cewa ya halatta mun gane ko babu ma ja'a fi karahiyati qabla tawhid al-mar'a قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سليمان التيمي عن ابي حازم عن رجل من بني الانفار قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فضل سهول المراه يكي An عن رجل من بني الانفار wannan rashin min ne fa ya zama sahaji ne babu ba ba ya fitarwa duk sahaji ko an zama zuwa ko ba san sunan ba a sahaba kulluhum usul to amma ce ar-rasul wannan shi ake cewa Muhammad وجاء رجل من اقصى المدينه قالت امراه العزيز جاءت امراه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجب فهمات القران الحديث. ما لم يكن تذكر بمبهمات القرآن وجاء رجل من أقصى المدينة قالت امرأة العزيز قالت كذا قال كذا تكفي جد تذهب وانين وانين وانين تأتي بمبهمات القرآن جد إنها قال وجاء رجل من أقصى المدينة شيء واني واني واني قالت امرأة العزيز سنة كذا ورجل وجدت امرأة سنة كذا وانا كذا سنة كذا سأنا قوانين وقالي بك بمبهمات الحديث جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت امراه الى جسم جب رجل والين شيء والد او والد او والد هذه واتيت الى وجه وجه وجه سويت اما من بني الفارس قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ان وقته للمراه يجب ان الله يا يهني kar mutum ya dauki ragowar wanda matarsa ta yi wanka ya dauka ya wanka wannan hali ba na haramci bane dalili gashi za ku kawo hadisi da ke bayyana da ake قال وفي الباب ان شاء الله قال وفي الباب عن عبد الله بن زرد قال ابو عيسى وكره بعض الفقهاء الوضوء بفضل ظهور المرأة وهو wa أحمد وإسحاق يتي الإمام أحمد لإسحاق suna ganin karhancin cewa mace matar ka ta ɗauki ruwa ɗaya a zala ko ta yi wanka kyauran ruwa ba za ta ɗauka ta ba kariha qabla sahuriha wa lam yara bi fadl kuriha ba'sa yace amma dukkan su ke ma ta da jawa da rage ko da tana cikin alwala ko da tana cikin haila ne yi za ka iya dauka kai قال حدثنا محمد بن بشار ومحمود بن غيلان قال حدثنا ابو داود عن شعبة عن عاصم قال سمعت ابا حاتم يحدث عن الحكم بن عمرو بن عمرو الغفاري ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يتوضا الرجل بفرق ظهور المراه او قال بذكورها ويجب ان الله يعني في هذا ترى هو وجب ان تستطيع آه، آه، هو قوتها وهو قال أبو عيسى هذا حديث حسن وأبو حازم ابنه سودة سوادة ابن عاصم وقال محمد بن بشار في حديثه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتوضا الرجل بفضل ظهور المراه ولم يشك فيه محمد بن بشار باب ما جاء في الرخصة في ذلك يتي باب أبيته نهلت المسيح يتوكير هو وتباتن في الولاء هو وانكا يدوكا يا الولاء هو قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو المهول عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال عن اغتسل إيه بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنته sashi daga cikin matan manzon Allah ta yi wanka a cikin abushi ko kwano ko فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ منه تكتب سيم وانتين وانكا سيدور ربوة سيما قال الله يبني توقع سيئا ولا فقالت سيدتي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني كنت جنوبا إيراني إني كنت جنوبا إنا إذا كنت جنوبا ولكان اسمها وخبرها من الرفع مثله خبر إني كنت إما فرسيت إني جنوب بحق بني إني إن اسمها أين خبر منا كنت في الماضي الأجل واسمها جنوب الخبر جملة خبر إني كنت جنوبا da manzo Allah ya zai dauki ruwan ya alwala sai ce ya manzo Allah ai ni na kasance ina da janaba sai na dauki ruwan na yi wanka da kowa ne fa qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce innal ma'a inna hasbi wa nafsa ya yasibu isma wa yaqul khabara al ma'a ismu inna yace innal ma'a lallai ruwa la yuzni aw la yuzni to ai ruwan shi bai da ba ruwan yana da kyau yana da sarki ina ma da wannan magana ai na ga sarki ina da nama wanka ba wanda zai yi kanka ka bare ko da ka san kana da nama da sa hannun ka zai yi wanka wanka har ta gama duk sa'an da kake wanka ka kai ruwa da hannun ka ba za ka tuta yanki ka ba ba sai ba da kyau abin da lalle za ka tuta ba da a ce halajira ne matsalar ba ta da wahala Mana ta ka ce ka kauni ne kan in ka zuba ruwa shi ce kamar ka tuta ba za ta ta ne mu sai ta zuba in mutum ne ba su zuba ba to amma malikiya sai an tuta ma'ana ka ne mu ruwan ka sai ka zuba shi ka tuta ko ina ba haka bane sa'an nan hannun kuma zai kuma ina aya Na masu tambaya malam to yi in wani ɗan kyalle kyalle da ake ganin ruwa zai hana alwala za a yi me ya hana ke cikin ne wa'ansu malaman malikiya da suka tsananta cikin ruwa wurin ruwan alwala shekaru da suka jima da sauke sun fi kenan masallaci gida gidan dangalan sayan a masallaci ana sa gwamnan kula wannan gwamnan ya zama na bakin mai haka duk wankewa da zamani bai yi sai an sa wuta an kona ya fi ya yi wanda za ka ga ne ko kai ba amma gwamnan bakin mai duk inda ka wanke duk wanda da kai ka saka ruwa yanzu a duk da duk yi sai a dole yau ka kuma sai ba eh? a wani to amma wannan kalli wai ba ki sai ta ce wai yana hana alwala ko wanka ba ce. ainihin ma ina ta ce ina sai wanka din a farko yake fi jafnatin in ka tsara ba su azwaji da kisan Allah alaihi wasallam fi jannati menene jafna al-qafa menene qafa aku shi menene aku shi eh me ake yi ko a sa wani abu a ba yadda ko a sa ko a menene ba yadda za a yi wannan a kan duwan yara ba yadda sai an samu wani alamomin da ko Allah ya fada saboda yi kuma ya zuta farki ba haka ba haka bane farko kenan inda aka nemo ruwan aka yi wanka eh wajen wajen ya ba yi nisa da cewa ya ba su da sai kawo wajen farko za na yi kawo wannan da ke nuna cewa shi ne tabbas shi ne daidai eh ma wajen inda aka zuba ruwan su ne tattaunawa dan a san cewa ruwa fa ba ba safayin shi ne yake zan wala da ba don ka ne ruwa za ka yi wanka garin ake samu ne ma da sai ka kira abinka shi nan kuma ba zai azala wata yi wanka ba wannan bangare ba Zannan kalama, ka taba shan ruwan mamu da bayan wani ba zai yi in ruwa ya canza da mai yake zama da ya canza da mai amma abin da aka sa don albarkake ruwa sai kuma mai a ƙarshen kajen ingila ba za ka yi ƙasa da mutum duk wanda ya je ingila ka san wanda suke sha wani irin ruwa suke ruwan fata ake sa magani sai zai ke zai tsaftace shi da shi za ka karɓa da shi za ka jami'i za ka yi هكذا هو الفتح wata masu wata suwa da sabon gida ya nuna da kamar mai

sa'an nan ga yadda aka yi wanka wani jilin ana wanka wa na tafi kuma yana kuma duk manzon Allah ya yi wanka ya yi da wanka ya yi da wanka sa'an nan kuma mai ce take da jaraba ta zo sai wanka ta nemi ta za ta yi wanka ta bar ruwa ya halatta ka dauka kai Allah ya halatta ka dauka kai ma kai wanka haka kai ma sai ya ruwa ya halatta ka dauka kai alwala ta halatta ka dan manzo Allah ce ai ruwan baya zama wa jaraba ya zama wa jaraba ajar ba ba da mutum ya kuma kuma ba ya kuma a matsaloli ne kuma a kawo kawai kuma sai ka shiga da wani kuma shi ke ka ba kuma komai wata rana sai sa abu kuma yana tafiya yana da jaraba bai yi wanka ba sai sake yana tafiya lokacin lokacin madina ko hanya ko mai ne sai hadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka yi gaisuwa sama sama sai suna da yau ya san manzo Allah ya je za su sako da hannu ko manzo Allah ya kama hannu ko ya kama hannu manzo Allah manzo Allah ko shi kana ne kawa ku an ji kai musafaha da shi ba ya sanya hannu sai ka ku kai ka sanya da sai na baka da manzo Allah yana da jaraba da aka dai sai isla ne amma Hurairah sai dai maza maza ya wanka sai da wasu maza da ce sai abu mai rabai da zuwa na dan saba ina ka kasance ne ya aka kuma ka mata sai ya ya ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuntu junuban ko an ujani saka alaka ya fada yace na kasance ina tare da janaba shine ba na zo da zauna musa da kai na ya zo ganya da ka hannu mai musafaha saboda ya yadda ya tsawara matsala kamar sama ne manzon Allah fi mulki hasaha wa ruh alaysa kadhalik in annahu yunaji man la tunaji alaysa kadhalik abu hurairah kuma ga janaba kuma ga rasulullah ya ga bai dace ne saba sai manzon Allah ce subhanallahi innal mu'mina la yashrik subhanallahi ay mu'mini baya zama da jannah dan yana janaba ko tana aina ko tana nifasi ai ba ta zama wannan jinsa ba kanka yana da janaba bai zama wannan jinsa ba ba haka bane ina ma nan inda kuma la ya ya ya kuma su sifar da su abu wurin da kuma sallah ai janaba ce da ni yasa ba la san lokacin da yau waya sai manzo Allah da ai mu'mini ba ya san wannan jinsa mana da mutum ya yi janaba ya san wannan jinsa ke an hana ka sallah sai kai sarki an hana ka sallah sai kai ba ya san cewa da kai da duka da in ya fito da duka mana duka da duka ruwan da ya wuce duka da ya haya soke ne shi ke na firashi wanda su ka zo ne a cikin mutunci suna ganin kuka yace wallahi na ji kusanin Allah kuma na ji tsoron Allah na ji kusanin Allah kuma na ji tsoron Allah amma suna bacci in dace sallah ina azumin nazila wata rana da ta wa aka ga wannan bisa manzo Allah ina auren mata kuma ma'ana ya aure ce shi da ka ba ta hakki ba haka bane sannan sai manzo Allah ce fa marra tiba an sunnati mu auna wannan mu jingina wannan magana marra tiba an sunnati zafin addini ne mai masu ke so su yi wannan amma masu Allah ke duk shi masu Allah ke duk inda ka da zafin addini kada ya shige sunna man raqiba an sunnati wa wanda duk ya bar sunna ta ba a cikin jama'an ta ko ba a cikin mabiya ko ba a cikin abin da zai koyi da shi manzo Allah abin da yana kiran wanda manzo Allah ya kushi da shi kenan manzo Allah yayi akwai ba shi ne kai kana kanin a'a ta tukunna shi ne da aka mana wasu haka ce ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana wanka da mutu yana alwala da mutu ya wanka da sa'i sai wani ce ai ni baya isana sai sahabi ce ka kana yakfi man kai khairun minka wa kawo ya kasance da kuma ne kika don kai mai kika mai ina ila ko qala abu isa hadha hadithun hasanun sahih وهو قول سفيان wa huwa qawlu sufyana da sufyan sauri da imam malik da shafi'i duk sun yadda cewa ruwa baya kuma janaba in mace sai wanka ko alwala da ruwa ko wanki ta zo za ta yi haka kai ba kai za ta yi duk ya halatta duk wani tsalle tsalle da ke cikin ruwa ko sabulu ya bada aka cire ko wani abu duk baya kan ruwa wannan ko za a alwala da ruwa ya wanka ya ko bahirul akhir ba bahirul zai ba kun ga duk abin da ake da yiwuwa ya halatta da ita bala aiwata in ka sai an canza masa suna ya ake canza masa wannan ruwan ruwan ne wannan ruwan dauraya ne dauraya ne wannan ruwan kaza ne wannan ruwan ya ya amma yana ruwansa yana ruwa da ba shakka ne yake zuwa wani saboda yadda hadisin ya gani dan abu sai ya fara ruwa shi ba za a mala ai kuma sun ce da ruwan da yake ya yi ya ake ba da matsaloli ne ke kama da ruwa sai mutum ya fahimce ne babu ma ja annal ma la yunzifu shay'un ijbab al-kibayat ruwa ba zai taba zamowa da jinsa ba da wannan matsalar imamu bin hazmi da zahiriya sai suka ɗauke ta da zahiri ko قال حدثنا هناد والحسن بن علي الفلاج وغير واحد قالوا حدثنا ابو اسامه عن الوليد بن كثير عن محمد بن كعب عن عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خليل عن ابي سعيد الخدري قال قيل اكثر يا rasulullah ya manzo ana tawaddu min fikri mubahata ina Allah za mu yi alwala da ruwan rijiyar mubaha mubaha wani wani ke ba biya da karfi madina shahararriya ke هي الإضاءة التي والتنفيذ وهي بئر يلقى فيها الخير ولحوم الكلاب والنسل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه يا رب الله رام كيف الولاد هو في الماء وتريد يعني ake jefa jefe yadda kuma ba ka yi ya zaune shi rijiya ce da ake jefa ko su a mai motar kare da abubuwa masu yi ba ga shirki ba wa iya biyu ka alfiyahu alfiyahu iya shirin nan da ci da ji alfal mar'a da shirin shirin Eh? أي أربع أي أربع أقل من من جمع da ka lau ne kuma yanzu ci gaba da abubuwa masu zubace ma za a tsara sa a kan wajen da ke nan da ne kuma ba su da ne ba su da suka ce wannan rijiyar ana tuka kawai na abubuwa a cikin zamu yi alwala sai mazu ala ce innal ma'a tahur la yuqimu shay'un yace ai ruwa mai tsarki ne ba inda zai zaya wannan to shi za a iya wannan kalmar ta ce ko da ruwa ya canza kala da koyi da menene da ne, ba zai taba zama wannan ruwa ina ma'ana yin yadda ake saka tsumma ake ake saka kaza kaza da jarkina da yasa da ne dalili sai malamai suka ce ba abin da ake nufi ne ga wannan yankin da ake saka abin a'a mata suna yin abu ba farfajiya ko ko a mazinaci wannan mutum kare wannan kaza in aka yi ruwa shi ruwa ya zo abin ya kawo rabi da abin da ake ciki ba wani wani ta tsarin wurin saka abu ne malamai ta ce kai kanka ya za ka kinkini wannan ba zai su sahabbai da tattabuwa a cikin kanka ya za su ko da zai saka fili da lafiya an jefa an yar an iska ka dauka ta je ta saka wani ta sai da ka dauka ko ta dauka ta je wani ko a yi makwarar ruwa ya kai wuku sai wasu ce a'a wannan rijiyar ma ba tana ce bane a'a ruwa ne mai gudu yake tafiya ba a nan an saka ba eh, in ruwa ya zama gudanar ruwa ya zama ruwa ba zai wuce ko ruwa ne kawai duk malamai suka ce kada a fahimci cewa rijiya ce take zaune ana zuwa a jefa wannan abu a cikin sa nan ba ta zama a ita kai yanzu ba za ka yi da wannan ba ya za ka yi ta da wannan mun gane ko to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace innal ma'a tahurun la yunjisu shay qala hafiza hadha hadithun hasan wa qad jawala abu usama hadha hadith fa lam yarwi ahad hadith hadith zaid fi bihri fi bihri qadata ahsana mimma rawa abu usama wa qad ruwiya hadha hadith min ghayri wajhi an abi sa'id وفي البعض عن ابن عباس وعائشة. Hmm. mutane da yawa wannan ya rasu wannan ya rasu wannan mun gane shi yasa malamai suka ce ruwa sai ya canza kalar da najasa to shi ne zai zama najasa ko malamai suke malamai da suke kana tsare da ɗan ɗigo suke yi da ruwa da yawa zai zama ruwa ya zama najasa zai zama su da kansu ce ma ta kaddama alabi na wuri abi awu bin da ya rinjaya in mai rinjaya ba ba don ka dai ba ko ciki da ya rasa wauta lafi ma da ka kira abin ka ruwan zai zai zai za a yi da shi za a yi wanka da ko dan ko dan umar ma da amma na abin da yake nufi na duka ce ta fada an ba sai da ya ku ballan tana kuma abin da yake magana shi abin da abin da yake ba dai kuma abin da yake ba yanzu yin ake magana me ke fadawa amma da yake da ba wai abu ne ya tsiri jaya ba aka ce ba zai haka ita ba kai aka ce ko shan kare yadda za ka zaka da ko shan barke aiki ai ba da kanta da zai wai an an samu kan karshen wani abu a cikin ruwa ma'ana daga zarar ka taɓa turare a hannu ko kuwa ka yi wani duk sa da duka da za ka ɗan kan yin turare ruwa ba zai haɗa in ka shafa kai ka shafa mai hannu ko sai ka kana kana wanke ba ga ba ruwa ba ba ke yi a cikin hannun kuma ruwa ba kan mai ruwa ba ta yi ba القاعدة حديث ثابت قد استدل به الظاهرية على ما ذهبوا إليه يتي وانا حديث لمن قال إن الماء لا يمسسه شيء إن الماء قبول لا يمسسه شيء ظاهرية تقول وأن الماء لا يتنجسه مطلقا ظاهرية تقول من ظن هذا معنى ظاهرية تقول من ظن هذا في إن الماء قبول لا يمسسه شيء أي هو من tsarki ne ba abin da zai nashi zai suka ce da za ka ɗebo na jasa ka saka cikin ruwa ya rinja ya ke wannan hadari la tajidu mutlaqan wa in taghayyara lawnuhu aw ta'amuhu aw rihu bi wuqu'i najasati fihi mazhabin Najeriya ce Abu Ali Zahiri داود داود بن علي الزاهري ابن حزم الزاهري ابو تراب الزاهري كارشن زاهري على سنة أجل جمهور وعشرة كما قلت قلت وين أنا قلت لوكة ما يجمع إن أنا نفسي أبو تراب الزاهري haka yake haka ma yake za su yi rubuta a lokacin yana da yana da program da yake a yin izalatu saudiya ana kawo da program da zahiri sira manzon Allah in kana jin yana warware yana tasirin sira sai ga ya kace da ya kace ka kuma da rana suke sa'annan ba kwani shi kuma yana karanta sahihul bukhari a cikin rayu rayu kudiya duk hadisi kullum zai gama ba zai karanta hadisi sama da kudiya sai ya karanta hadisi ne hadisi lugawi ya yi bayani ya magana da nazarin wata rana aka zauna aka yi lissafi aka ce ai wannan kafin ya gama bukhari za a ce zai sa za a ce gara kudi miliyan nawa saboda kowane suna mai da zai a yanzu ka ce dawo da mulali kafiri ba zai aljanna ba sai ka ce ibn da fama da yake da ganin kowa da yake kowa da yake ka ce ba zai fita aljanna ba ba shi da sallah ba shi da alwala ba shi da komai ya ya ya min da ka san Allah ka san ka karanta ka kuma ba ya yi ka ma ba shi wa amma ghayruhum yace amma banda waɗannan zahiriya fa kulluhum khasfatuhu yake dukkan malamai sun kebance ruwa da baya ruwa da zaka amma malikiya fa hadithu abi ma tamarfu'an inna al-ma'a malikiya sun sun kai hatsari wannan islami inna al-ma'a tahurun la shayi shay'un ba ka da yadda za ka yi ka kore masu abin maliki ibn hazmin nan ko zahiriya illa taqdim la yajruhu shay'un daga cikin la ma bayyara launahu aw ta'amahu aw rihahu amma da kiyar da kawo za su kasance wannan hadisi suka ce akwai hadisin Abu Umama masu manzo Allah ce innal ma'a la yajruhu shay'un illa ma ghalaba ala wa wa ya samu tafsiri ko bai samu ba wa mazhabu ita mazhabu malikiya an ma'a la yatanajjasu illa ma tagayyara lahu aw أو aw أو ريحه malikiya ka ce ruwa ba zai taɓa zama da jasa ba sai dai din ya canza kana ko ɗanɗanonsa ko ɗoyi yanzu zai canza kana ko ɗanɗanon ko ɗoyi aka ce ba sai kada ta canza ko ɗanɗanon ya canza ko ɗoyin ya canza yaushe zai canza daga ruwa ta ne ruwa ce ko kai ko huta sabu ya bada ta jire kada ta ta canza ɗanɗanon da ya canza ɗoyin da ya canza ba a ce kada a jin kai a yi ba ba aka ce ya canza ya zama ruwan wani ya zama ayyuki ba ba ruwan ta ya zama ruwan sabulu akwai bambanci haƙurin hauri tsakanin ruwan sabulu ka kawo ruwan sabulu sabulu ya bada ta sirri duk wanda ya zai zai wannan ruwan mushi ruwa da aka da ruwan ya aka bari da sai a ce a ce ne واما الشافعية فلحديث القلتين امام الشافعية كتب اثبت لنا حديث ده حديث كل شيء ولنا حديث كل شيء إذا بلغ الماء كل شيء لم يحسن الخبر فزالت كل شيء من يمن يشتكون اولادي وزيد تبلغ والدنا من قال إذا بلغ الماء كل شيء لم يحمل الخبر الرواية يوى ya kai girman kulla guda biyu kulla sai ka kuma wannan manyan manyan tankuna su hada guda biyu sai aka tafi abin da yake da shi ma ya san saboda duk sa'an da kake wannan maganganu akwai abin da ke shige maganganu in ka ce duk sa'an da wani abu ya kama ruwa ruwan ya zama mai ya zama da kisa duk sa'an da ka ɗaya ruwa wanki wannan da kisa a nan ashe ruwan mai kisa yana haɗuwa da rashin shi ma zama mai ba zai zaka kyau da balarabe ya zai yi a masallacin manzon Allah sai manzon Allah ce a kawo ruwa na aka kawo ya kai ne ruwan ya hadu da me da fitsarin fitsarin ya karkata ko ruwa ya najasa yadda zai ba ne shi ko mene ne da ruwa mun yi ta da mun yi ba ko da duk na mun ta jama malamai sun kawo hadisai guda biyu da mai yawa ba mun ce al maqbul wal maqbul min al hadith ba wannan hadisi ya ce kaza hadisi ya ce innal ma'a tahur la yunajjisuhu shay idza balagha al-ma'u kull sayl lam yahmil al ya tafiya الماء طهور لا يجوز شيء الا ما غير لونه او طعمه او رزقه وكيف التوفيق بين هذه الاحاديث sai suka ce sai a rage fadin kowanne ya ne a rage fadin wancan hadisi a rage fadin wancan hadisi sai a saka samu sai a warware shi a zauna a cikin kuma ke ruwa ba zai taɓa ruwa da ta ba yi eh, magana tana da fadi nan sun sauran kaɗan malam saboda su shirya da zai tare to ya za ku zo idza balaga al-ma'u fi inna al-ma'a la yusibu shay fa illa ma ghayyara lawnahu hau thabahu hau ne idza balagha al-ma'u al-qullatayn lam yahmil al-khabath kifli ma lam yataghayyar lawnuhu aw rihu aw ta'amu na'am mun gane ko ina me yake wannan hadisi ma'ana da'iman abin da ya rijiya ya shafi da wadana in ba haka ba za ka taba samun tattuma tsoron da mutane ka ba sai ka wanke da ya

وهو حديث صحيح كما كما تعرف ومذهب ان مذهب الشافعية ان الماء هو ان كان كل سيد إياك يوم كل أبدان لا يتنجم ba sai taba sabuwa da jinta ba yace wannan magana ta yi bani sai an kai mun sauko kadan illa in ta da gira ni aw ta'amuhu aw lawnuhu wa in kana suna kullu sani yatanajjamu wa ahadu sai iya ce. wannan hadisi mu za mu ɗauka kuma ya ce kuka ne ya yi yawan da ina jin zaka cikin ba za ta lalata ta sai ta canza to in ruwa kaɗan ne ba bai kai kuka sai ne ba ya ce ruwa ina jin ta fara cikin ta lalata wa amma al-hanafiyatu amma ahnaf fadil rafi suka ce su azanci suka kawo wa lahum fi hadha al-bab islam akramaka suna da mazhabi ɗaya ɗaya ɗaya goma sha biyu hakiyya da ruwa da zama na jasa da ba an da suka wahala da suka wahala kuma saboda bukata da ruwa ta kama in ta kama ta da malaman suna kowa suna da karancin a jiki to sai Allah ba su kwakwalwa matsalolin da yawa ke bai cikawa yin kiyasi su kara da wannan da wannan su faɗi wannan to wanda ya dace wani ma bai dace shi ne shi ne a suna da mutane kuma sha biyu al'awwal at-tahdid bil suka ce menene imanin ruwan da ya kai yawan da tana da sakar fara shi ba zai ba haka lalata shi ba yace ruwan da in kana nan aka haraka aka girma can ba za ku sani ba kamar girman da shi ta قال الإمام محمد بن موطئه الإمام محمد بن حسن الشيباني في الموطأ يلا لقوة هذا يروي الإمام مالك إذا كان القوم قديما إن هرقت منه ناحية لم تتحرك به الناحية الأخرى لن يكون ذلك الماء ما وقعت فيه لم يكن ذلك الماء ما وقعت فيه شيء haka ta tattauna wa'annan duk ya fita da gani ta zake ruwa ne da jasa ne wa'annan ne ta zan ana kan kowa ko wanda da kaga da mana kuɗi na da aka yi amma nan ka ga da malikiyar ka ka ga da shafiyar ka shi ke nan babu min mu'akhar yadda wani bani kuma da babu a cikin wannan bani da ya wanda ne wani sarki قال حدثنا حنان قال حدثنا حنان قال حدثنا عبدة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الماء يكون في الفلاة من الأرض وما يكون من السباع والجواد. إتناج كان تنبيه الله صلى الله عليه وسلم. menene hukuncin wannan قال فقال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان الماء ya لم يحمل kullu mudafi ba zai san ba بازي سبا زو زو نجسا ba wannan ruwa da ke rubanci aka ce da na din ya yi bayan kai ka ba duk abubuwan da suke ma su kasu ba su sarki kada ka dinga a kan haka aka amma sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya in ruwan ya kai yawan da ya fi karfin wani abu kadan ya baka tambaya ba ce manzo Allah ba ta قال عبد قال محمد بن اسحاق الكلة هي الفراش الكلة التي randa ko كنت رندا أما manya يمن na irin na magana والقلة التي يلتقى فيها أبن أكل جوا قال أبو عيسى وهو قول الشافعي وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق قالوا إذا كان الماء كلتين لم ينزله شيء ما لم يتغير ريمه أو طعمه وقالوا ruwa وقال يكون نحو من خمس قرن إذن دي كي تمت يربع يربع ذلك باب ما جاء في كراهية البول في الماء الراكد يعني باب يقول الذكر في نبي المثال الذكر الوالد في وجوده عباد الله يلا تقولون الزكريه wacce ai manzo Allah cewa ya kada mutum ya yi tsari a cikin ruwa da ke kai duk su ce kai tsari a cikin ruwa ga yi amma kai tsari a wajen ruwa kaɗai ko ka zuba wai ba Thank you. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن حماد بن منبه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن احدكم في الماء الدائم ثم يتوضا منه من Allah في الكلام من يريد قال tsaya da cikin ما ke tsayawa da wanda ya tsaya ba wanda ke gudu ba قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وفي بعد عن جابر تسيك تكفي أي ومن غنى لا يظن أنه في الماء الذاتي kada ka yi tsari a cikin ruwa in kai haka shi ne bai yi ba amma da za ka yi ko ka kawo ka ba shi ruwa ba shi wannan ne wannan wannan hadisi ne da babu ma ja fi ma in bahari annahu tahur babin abin da yake cikin ruwan kogi yana قال حدثنا قتيبة عن مالك وهو السند قال وحدثنا إسحاق ابن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة من آل بن الأزرق أن المغيرة بن أبي هريرة وهو من بني عبد الجار أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول سأل رجل الرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ولو يكن يتبعي من الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم inna narkabul bahara duk wannan tambaya da kai da kai an zo an tambaye wa Allah a wannan lokacin akwai wani abubuwa akwai wani abubuwa akwai wani maru akwai wani akwai wani abadi duk manya manya su hawa hawa suna amma matukan manzon Allah ba wanda ya ce ya ba matukan manzon Allah har anan da kasa matukan manzon Allah na sunnan da ya fada a cikin abubuwa ba wanda ya ce ya kawo a kan haka matukan kana da sunna ba wanda ya a tambayi wani abu a jini ya ce ka hada sunna ko ga hada shi a a in sunna za ka in ba ka da kake kake kake kake in al ka yi ni kana so ka wuce shigar kai in ka da kake kake ka kai wani amma har ka take sunna ka fada sunna da ya manzo Allah muna hawa ruwa muna hawa kuji muna tafiya wa nahmilu ma'ana sabila min al in za mu je sai mu je da ruwa kadan don ruwa ya kare fa in tawa fa ana bihi abinda ruwan da muka dauka guzuri muka yi alwala da ruwa za mu yi cikin ruwa muka sha ba za mu samu abin alwala ba afala tawaddau min ba'i bahari za mu yi alwala da ruwa kuji فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماء السن ميتة yace ai ruwa tana da sarki abinci ruwa kuma kifi da mai kuma suna sarki ba sai an yanka ba ko kifi ya fito sai ka dauka ka dace قال وفي الغازي عن جابر والكراسي قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو قول اكثر الفقهاء من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم ابو بكر وعمر وابن عباس لم يروا باسا بماء البحر وقد كره بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء بماء البحر منه يجي اقوى فحضرنا في ذلك الحج فزاء اولاد وابن عمر وعبد الله بن عمرو وقال عبد الله بن عمرو هو نار kada ka ji an ce waɗansu sahabbai su ne ba za a yi alwala da ruwan kogi ba ka ce ne me yasa ba ka yi haka sai suka ce ai ruwan kogi na wuta ina ba na namu eh saboda me yana da ɗanɗanon yana da ɗanɗanon me ah. a'a

ولا يرضى عليك لا يضرهم والدك ولا يعلم من عليك بارك ربنا وتعالى اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومجد اللهم باسمائنا وابصارنا وقواتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل وارزقنا في ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك بنا ولا يرحمنا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم